العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمام الدين من رسول الله سبحانه وتعالى sai shafa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da كرام da takaita mu ya da kun kuma mana a cikin da muka shiga muka cikin duniya da lahira mai da muka roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu kyakkyawan karshe idan ajalin mu zo innahu yuzu zalika qadiru alai Allah ya kawo yau laraba da yake cikin ranaku biyu da muke kan wannan littafi mai albarka hikbatu min at-tarikh da Sheikh Usman ibn Muhammad Al-Khamis wanda Allah kamana da abin da ya da shi Ya sanya masa da a cikin zani yau ke shekara ga watan shida jima'a da na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas jiya wanda ta yi fiye da bakwai ga watan takwas ga watan uku na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai jiya. a makon da ya wuce mun yi bayani akan laifukan da bakiya dan ta waye ka tuhumi sayyidina Uthman radiyallahu anhu wa ardahu khalifa na uku khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun na uku da musu albishir da shigar aljanna sun yana takawa a doron sannan kafin ya rasu mutumin da ya aure ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rukunyatu da ibnu kulthum wanda daga karshe aka masa lakabi da zullu mun kawo tuhumomi wajen goma sha uku jinkule malam yake zai ɗauki su bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ya tsatsaga su dalla dalla shin ya cancanta a cikin ina usman an shi akan waɗannan abubuwa da yayi shin an zarge shi bisa haƙƙi ko bisa zalunci da sun ta'addanci da ta shugaba na farko al-ma'qadul awwal laifi na da aka tuhume shi da shi shine walla qaribahu na cewa ya rika kanya yan uwansa a mulki ya rika bawa yan uwansa mukamai a gwamnati a lokacin da ya zamanto khalifa ina fata an gane ko yace man Usman al allazi wallahu radiyallahu anhu kanne ne waɗannan ƴan uban nan nasa na jini da har ake tuhuma ku cewa ya yi ta naɗa ɗan uwansa a mulki ya yi ta ba su mukamai yace aqaribu Uthman allazi wallahu radiyallahu tabaraka ta'ala anhu waɗannan makusantan shi yan uwanki na jini da ake kuma cewa ya naɗa su ya ba su mukamai a gwamnati da su kamar haka mutum biyar da farkon su a wajen mu'awiya mu'awiya ta jino abu jino abu ya sauki na biyu sai abdullahi musa'ad bin abi sarki na uku alwalid bin hukuma na hudu sa'id ibn al na biyar a abdullahi ibn amir abdullahi ibn amirin wa haɗula'i kamfatun waɗannan su mutum biyar waɗanda wallahu Usman wanda Usman ya naɗa su ya ba su mukamai a gwamnatin ka wanda ake ta ƙila wa ƙala a kansu. Ahun min a ƙaribihi ke tabbas suna daga cikin yan uwan dangin na jini wannan babu ga da wannan wa hada fi zamihim wai wannan arayawan masu suka ina, matsanin alaihi wai wannan suka ne da ya cancanci a soki na Usman da shi a zargi na Usman da shi a gumi yi na Usman da shi a yi katanci ga sai na Usman da shi mutum ya biyar a cikin kafin da kasa da ɗaya to fallanzu ila baki wulati usman to mu kalli kuma kira shi da kuma abin eh, eh, mai zan kira su kabinet da hausa mu kalli dai saura da ya naɗa ma'aikatan gwamnati nasa mu kalli sauran ma'aikatan da ya nan a ya kawo mukamai sai mu kula su da waɗannan biyar ɗin biyar ya suke cikin sauran ina fata an gane ko na farko wannan biyar cire suka ajiye su a gefe da waɗanda ya naɗa wanda ba sa ba dangantaka su gide irga musu ɗaya bayan ɗaya na farko abu musa al'ari ɗaya al-ba'aqa ibn amrin biyu jabirul muzali uku habibu ibn maslamata خذوا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد الخالد بن الوليد خيار أبو الأعور السلمي شدة حكيم بن سلامة بطي الأشرف بن قيس تقر جرير بن عبد الله البجلي ترى قتيبة بن النهار غوما مالك بن حديث شائع النصير العجلي sha biyu asa'ib bin abra sha uku sa'id bin kaisi sha hudu salman bin rabi'a sha biyar sai kunai bin kubaisi sha shida suna fata an gane mutum sha shida kwamfiya da mutum biya ina fata an gane ko idan ka haɗa waɗannan sha shida da biyar nawa kenan ashirin da ɗaya ashirin da ɗaya wa na su usman waɗannan shi ne su ne gwamnoni yawa gwamnoni ne ke da gwamnoni da sayyidina usman yana a garuruwa nesa nesa nesa nesa su a matsayinsu na gwamnoni matsayinsu gwamnoni mutum ashirin da ɗaya ɗan uwan shi da jini biyar biyar din ba wai a kaci ba su kai ba ba a'a wannan ya cire shi ya sa wani kawai wannan matsawai a lokaci ɗaya wani ya sa suna aiki a'a ina fata an gane ko wani a sari'ati mala ya ce a gurguje dai yaji na adada lulati za ka yawan shugabanni ko gwamnoni min aqaribi usmana daga cikin dangin usmana da ake ce ku ce yayi aba da kanwansu mukamai za mu tarar da su din ne aqallu bi kathir min ghairi su ne mafi karanci karanci karanci sama da sauran wa bi musamman ma a علمنا idan muka kalli waɗancan da كان na Usman عثمان إيانا annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuballi bani umayyata akthar min kullihi kai manzo Allah sallallahu lokacin da yake rayuwa yakan da bani umayya banu umayya fahirin su usmanin su ake kira banu umayya manzo Allah hatta shi a zamanin da yake raye yakan ba ma yan waɗannan gidan mukamai da yawa a ciki domin su extended family wato suna da yawan gaske suna da yawa a cikin su shawa sun fi ne yawa sannan kuma suna da daraja gidansu akwai daraja da mutunci sannan da a can sun gaji shugabanci sun makafin zuwa musulunci idan manzo Allah ta ce cikin da gwamnoni kan ɗebo da yawa daga cikin banu umayya ina fata an gane ko da abinda shekul islam ibnu eh, taimiyya ta yi faɗa a cikin la na ariku kabiratan min qaba'il quraish kai ba mu taɓa sanin wata kabila da cikin kabilun shawa. fiha ummalun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akthar min bani umayya wanda suka fi bani umayya yawa daga cikin ma'aikatan manzo Allah mutan akwai wanda ma'aikatan su da masu Allah yake naɗawa, ma'aikatan manzo Allah yake naɗawa, ba mutum akwai wanda ya fi yawa cikin kabila ba sun suka fi yawa cikin shekul islam bin tajiya annahum kanu kafirin domin su da yawa sun fi sauran kabilun yawa wa fihim sharafun to mutane ne dama da suna da ne suna da ɗaukaka wa sujadun kuma suna da shugabanci dama sun da ji haramta da shugabanci duk kafin ma zuwa musulunci su sa mazu ala khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam idza qatil mafi fi tanku a jahiliya su ne mafi fi tanku musulunci idan kuka musulunci na kusa an gani ba wanda ake kwace mukamin shi da yake da shilo a jahiliya bayan musulunci a kwace والولاة الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم daga cikin gwamnoni da manzon Allah sallama ya ba ku mukami wata amala kuma ya yi aiki da su ya ba su aiki ya ba su shugabanci min ba bani umayya da bani umayya da suka bar haka a zamanin manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na farko hum na su ne na farko akwai Attab ibn Usayd daya Abu Sufyan ibn Hadi biyu Khalid bin Sa'ad uku Usman bin Sa'id su Abu bin Sa'id nawa biyar ha'ula'i khamsatun kun ga alaman manzon Allah na sallama ya shigo biyar daga cikin waɗannan kabilun na Banu Umayya ka adadin ladhi wallahu Usman kamar yadda adadi wanda sai da ba su ma ya ba kina biyar din ne ban Bai wuce biyar din ba Sai da gaske, ɗaukar mazala ma musulunci bai garuruwa bai faɗaɗa ba ya mamu ya garuruwa. kun ga shi ثم يقال بعد ذلك سننكم أنا cewa إن هؤلاء الولاة waɗannan mutum biyar da sai dina Usman ya ba ma eh, eh, shugabanci mukami lam ya wannan kullum fi mulkin ma'id wai ba a lokaci ɗaya ba ne suka mayi abin a ce gwamnan kaza gwamnan kaza gwamnan kaza duk su biyar a lokaci ɗaya aka ba su mukami yau ba a lokacin ɗaya ne bal kana usman walla walid ibn uqba usman ya ba ma walid ibn uqba ta mukani thumma akalahu sai ya cire shi walla mukanahu sa'id ibn al-arab sai ya dora sa'id dan aku a matsayin sa a mafakin sa فلم يكونوا خمسة في وقت واحد ما ويسو بيارك بني a في إيران wa aidan abu na uku kuma lam yutawaffa Usman sayyidina Usman bai mutu ba illa wa qad azala ibn Sa'id ibn al-As fa sai da ya kire Sa'id ibn al-As shi ma ya kire shi tsakanin sa fa inda ma ku ya Usman aka aiki dai lokacin da sayyidina Usman ya rasu radiyallahu anhu lam yakun min bani umayyah min al-wulati illa thalathatu babu wani da yake da muqami a cikin wannan kabilansa da danginsa da jininsa kashe mutum nawa mutum uku ne masu karfe lokacin da ya rasu wanda ya taba an ci an ba wani wanda ya taba an kuka shi an ba ma wani uku kai suka rage a kan su ma ya mutu bayansa su ne wasu mu'awiyar sun san mu'awiya iskanta mu'awiya mutum ne tsarje kuma wanda yake ya iya shugabanci kare da gaske sannan abdullahi ibn sa'ad ibn abi هو عبد الله بن عامر بن كليه حقا أنا متون أكسو سفاره أن كان وهنا أمر يجب التنبه إليه yace a nan wani al'amari da ya dace a rika hankalta a rika fakaka a lura da shi huwa wannan al'amari shi ne anna usman azala al-walid ibn uqba sayyidina usman ya kira walid dan uqba din nan da ibn sa'id ibn al-as min al-kufa da kufa ya cire kun san gari kufa gari ne na kusila gari ne na yan ta'adda gari ne na wanda ayon mutum mai tsani ba wanda yake mutum a geru ne kawai mamana irin na jabi kaduna ina ba duk abin da kai ba ka mutu ba a ba ku ministry su ce bai mutu ba a ba ku kaza su ce bai mutu ba a ba ku kaza wato mutane ne wanda suke sun san da kan da aka canji da shi kufa garin kufa to su nation su da ɗabi'un su haka suke mutane ne masu tawaye da shugaba mutane ne masu fito na fito da shugaba ina fata an gane yanzu in su ko suna iya gama da shi sai a sai kinin shi shi wa iya zama waɗannan din ma da ya cire ma daga nan ya cire ya cire wannan ya sa wani ya cire ya sa wani waɗannan din ma ita kukan ya take الكوفة التي عزل منها عمر عمر سعد أبي سعد بن أبي وقاص umar ma da ya sauke ya ce ka'ab dan abu ka'ab daga kita ya nada wani daga bayan sanya ibu masu shima ya kire cire su ga na ya tura musu gwamnoni biyu ya yi ta cirewa saboda fitilan mutane ya tura musu tsari gino a biyu wasu suka tada rigima suka tada menene ga kinan nan suka dai suka nan suka nan sai ni na umar ke na cire muku shi can daga cikin da aka yi kuma ibnu mas'ud Abdullahi dan Mas'ud shi ma magana nan magana can kara nan kara nan kara nan kwamfan inda umar ke na cire shi to haka suke ɗabi'an su wannan a jinin su ne to sai dina umar a lokacin ya kire mutum biyu shi ma sai dina usman na shi na jikin shi da ya abin da ya sanya su shi ma complaint din shi ma ya kire. وعزل عثمان بن هرقل موسى والوليد وغيرهم الكوفة كوفة من دي التي علي على أهلها شنو سيدنا علي إيمي وقدر يموت منى الدعاء زمني حكيم وحالة بكلمة الدعاء fata فاتح gane ko al-kufatu allati sadara ahluha bil hasan lallai wanda su ne mutanen da suka yaudari alhakan an abidu amanansa al-kufatu allati naqaba ahlu al-ahda ma muslimin da aqilin kufan nan dai wanda kyan garin da suka saba alkawari da yake tsakanin su da mutum dan aqili akhiran da ta ƙarshe, wannan garin da sai na usa ya sauke waɗannan gwamnoni guda biyu ba karshe na karshe ba a'a kace dai an ko kullum kala ahlu al-husayn bin ali su ne kufan nan dai da suka yaudari husayn dan ali din nan suka yaudari suka kashe shi su ne ta wannan wannan ta sama sai da suka kashe garin kenan الكوفة التي لم ترجع بآل أبدا kufa ita ce gari da kwata-kwata ba sa yadda da a tura musu kan har ba yadda da shugabanci duniyar shugabanci ita a kan wani bukawiyar ya tuka musu hajjaji, hajjaji bin yusuf a cikin sai dai bukawiyar ne ya zaɓe shi wannan wanda da kayi abu da kille ma kai ne kai lokacin da aka tura hajjaji bin yusuf a kafafi shi kullum za ka gan shi yana nake ramin shi ya nake ya nake ya bar iya nan kamar yadda yan makin na yadda ake yi haka za ka same shi da aka tura shi zuwa kukan na azabi mu'awiyu yake abin da shi kai zai shiga ba irin yan rakiyan gwamna yan fadin shi kai zai shiga da ya shiga garin ya tafi a masallaci da ya zauna a kan gidan amma na khalifa yake zai zauna a masallaci ya faɗa wa mutane shi ne shugaba shi aka turo ya faɗa musu salon siyasan ka da garin sihinsa a irin yadda zai gudanar da mulki ka kai mai magana ya yi da ya su ya hau min ya zauna suka ci suka ci suka ci yana zaune kawai da hajji abdullah ɗin shi kai yana kallon kusa abin nan ya iya yi magana kusan na miki talatin yana kallon a wani kuma wannan a ga shi nan zai a zaune ya eh, haka kuke ke eh, zano magana ma baya yi eh wannan ko ba da raino yake da raino su kawo shi eh ka za ka saka su kai ta surutu dan tuka da dan irin maganganun nan can ba miki talatin da ya ganci ya yi makicin su gaba ɗaya sai yake to ni wani ɗan wani kisan wani duk lokacin da ba a gane ina na ɗarawa na irin wannan haɗi ake to inna amiral mumini amirul mumini ya turo nan in zama to muku gwamna kuma da tashi zuwa ya bani takuba da biyu takubi na azaba da takubi na rahama ya ce amma a hanya ta ta zuwa takubi rahama ta bace yanzu ta takubin azaba ne kawai na iso da shi ya sa aka kulle duk manyan ƙofofin premises na masallacin da ɗaya ya ce musu ina ganin waɗansu kanuwa sun nuna sun nuna ya kamata kuma ɗan itace in ya nuna a cikin shi da kulle gaba ɗaya waɗannan masu maganganun da rasu sai da ya fi da ya fi a masallacin ya kama da da ya zauna to kuma aka samu da kuma ya cikin ne Usha bin Yusuf Sa'afi shi ya ma kan wannan mutum kuma sai da cikin da ya ya ya kare kansa ya zuba da su a nan cikin kuma ma kowa ya tsik ya sarki nan cikin sa to wannan kofan gidan bala'i tinannun nan nan sai da Usman bin Affan cikin sa ya cire kan mutane da ya naɗa. da cikin gidi ku cancanta ko da a competent ko kuma so ba su kware ko ko ba su goge a wajen tafiyar da mulki ba ne sun goge cikinan su ne kai duk wani khalifa da ya ma malam sai da ya gwagwa ba su kofa inda kaga sai na umar duk zafin sa sai da ya wanda ya a mutu irin su abdullahi bin mas'ud su sa'ad ibn abi waqqas sai na alisan da zo ma addu'a mutumiyar addu'a ya mutu ma kukan ba za ku gama lafiya ba Allah ya alam dai addu'a dai mai zafi mutu ina ku an gane ko yake ko tun da kafin sayyidina Usman ma ko wanda cire wasu kuka idan haka ne a azmi Usman li ula'ika wulatu ko dauke waɗannan gwamnoni guda shi da yi na Usman ya yi layu kabaru baro abun suka bane fihim ban matsalan fil madina garin ne halin su ne mara kyau ya kai ya sa aka cire su ba wai su ba ne da aka cire su da su mummunan hali hali yan garin ne suna fata tun da ba a kaki shi ma kuma yayin da suka mu'amalanci gari التي ولوا عليها ثم هل أثبت هؤلاء الولود ولاة كفاءتهم أو أو لا shin waɗannan shugabannin gwamnonin da shi na Usman ya tura musu ya cire su da bana shin sun cancanta sun iya shugabancin ko a'a da ya ake shahadatu ahalil ilmi za mu karanta shaidan da manyan manyan malamai a bayan Gari da waɗannan bayan Allah ɗin wajen adalansu adalcinsu da ta'awansu da tsoron Allahnsu da kuma iya tafi da mulki sai ula ulat allazi namu biyan da yaba wanda malamai suka yi ma waɗannan shugabannin guda biyar cika da sayi da Usman ba su bukamin da aka ta a kan ثم يقال كذلك حق لا يو أنا إيه الشوى إلا علي بن أبي طالب ولا أقاربه حتى شيما علي بن أبو طالب da su matsaikan shi'an suke sukan Usman ga abinci. shi ma Ali dan Abi Talib a lokacin da ya yi nashi khalifancin shi ma ya naɗa ƴan uwansa mai jini ya ba su mukamin ya ba su gwamnoni walam yankin alaihi ahadun babu wanda ya faɗi ƙala game da shi wala nan imu alaihi ta hannu aida mu ma ahalu sunna ba za mu taba kaɗan kala biyu da shi ba. Bi an na haɗa al'amura domin shi wannan al'amari na ɗa muƙami da kuma Ali Alfaɗi na cewa sai gina Usman ya nana shi ɗan uwan shi na jini alladhi yanqimuhu al-Usman wadanda duk kuke kukan sayyidina Usman zargin sayyidina Usman akan cewa ya naɗa ɗan uwan na jini sai ba mai kukan sayyidina Usman sai mutum biyu isnani imma sunniyun ko ahlus sunna wa imma shi'iyyun ko yan shi'a in kaji ana kukan sayyidina Usman a game da wannan to biyu ne ko shi suka bangaren sukan da yan shi'a suke masa mukalla fa amma shi'iyyu in dan shi'a ne sai ruddu alaihi sai a masa raddi kamar haka idan yana cikin baki ai sai ibn Usman ya ce a tarar da za a masa yuqalu sai ruddu alaihi masa to ai anna ali ibn abi talib walla aqaribahu aidan idan suna zargin sai ibn Usman kuna cikin laifin shi da ya cancanta a zubda jini a kashe shi ana ciki ta sallah na kiga masallacin manzo Allah shi ma sai kina alilu ya daɗa ɗan uwansa da shi amru sawa'un ai abun daidai ne me yasa na mutan aka shigo na wannan aka yi magana in ma laifi fa idan kuka tawfiqu usman li aqaribihi tu'addu maq'anan alayhi idan shugabantar da sayyidina usman da yan uwansa shugabantar da su da in suka ne a وكذلك تولية علي لأقاربه لا بد أن تكون مطلق عليه شما دولة أشياء سيدنا علي شما في زمن تو shi ma ai abin da ya shi ma suka ne a gare shi sai wannan suka ne ta dole suka ne me bambam in lam takun ma'anan ala aliyin shi kuma abin da ta ina aliyai na na shi kan uwa ne in na shi ba suka ba ne ba ta yadda za a yi na sayi na usman ya zama komi suka wa in lam takun mat'anan ala ali fa laysa bi mat'anin ala usman dan inna alladhina wallahum usman afdal kai dan kace bi na usman ya ba su ma gwamnati shugabancin eh, gwamnoni yana ɗarfi gwamnoni za ta samu zaɓu minan lafi wallahun aliyu biyu al da ajma'i sun fi ma daraja sun fi matsayi ma a waɗanda sai na aliyu ma ya zaɓi ya zaɓa ya nasu da Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas a cikin وأما إذا كان الذي يمكن على عثمان سنيا إذا كنت بي قالين أبن الشيخنا عثمان شيء سوف شيء إن كان له سنة إيه ويقال له سيأخذ ما شيكما أنت بين أمرين اثنين kai dan hadu suna inda har kai zaka so to lalle kana cikin ɗayan abu biyu ahaduhuma na farko Uthman wallahu mahabbatan lahum imma kana su ne saboda sai na Osman ya naka kawai don kaunan su ba wai sun cancanta ba ne ولم يكونوا أهلا للولاية ba su cancanta su yi shugabanci ba ba su ko sai haka ne ونبي أن تقول عثمان كان يظن أنهم يستحقون الولاية وذلك والله ko ka ce sai na Osman ya kasance yana da ko ne cewa lalle za su ce su ne ya wal aslu duka zarge shi da cikin ka zarge shi wal aslu asali ga mumini musulmi ihsanu dhanni ka rika kyautata wa ɗan uwanka zato fi amfani Osman musamman ma irin su Osman, Allah ya alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa dole ka masa menene ka kyautata zato a gare shi sai akwai abin da Allah ya nuna ma mutumin da khalifa ne na manzon Allah abin mubashari na bil jannati yana da cikin mutum goma da aka musu ya auri ɗan manzon Allah biyu manzon Allah ya rasu yana mai yadda da shi shi ne wanda mala'iku gaba ɗaya suke jin kunya ya kamata idan yayi abu ka kyautata zato a gare shi kuma ba da zalika kullihi sannan bayan wannan cika nanzuru fi sirati ulaika alwulati allati wallahu yanzu za mu je mu dan mutakan tarihi gaje tseren tarihi ga kowane mutum daga cikin biyar din nan mujiya suke da ne kuma ake tufa ya rada kowanne za mu kawo biography in brief tarihi shi irin kyakkyawan shaida da sahabai suka bayar a zamanin وشهادة لكن إني أولئك الولاة دائري شيدا مال من كل اللي سكباير من يمن يمال من سكباير إذا أن ممكن زيادة سيدنا عثمان يزعبوش الأول نفر سلك مؤسسة مؤسسة بن عبد السيار لأنك مؤسسة طبعا أي كوين فقط أنت فقط لا يختلف أحد من المسلمين babu mutum ɗaya daga cikin musulmai da wanda yake tsanin cewa fi an da mu'awiyar ta bin abi sufyan kana min khairil wula mu'awiyar ta bin abi sufyan yana da kiyayyun gwamnoni da aka taɓa yi a duniya kiyayyun gwamnoni masu daraja don suna a hana sham mutane siriya ƙasar sham gaba ɗaya sham a wani lokaci ta haddasa iraki kanu yuhibbunahu hubban shadidan a taɓa yin al'umma da suke son shugabansu da gwamnansu a irin lokacin abin nan su amir amir amir irin mu'awiyar sai haka buga misali laraba suna da wani canji magana idan suka ga mutane masu tsallin da'a da biyayya da ladabi shugaban su sai su ce a ta'atun shamiyatun ta'atun shamiyatun kai haka sai ka ce da'a ta mutane sham da mu'afiya suna ai ne suka shiga za su taɓa gani da sai an kawo wanda suka kashe musulman su kuma har aka shiga a yaki da ali ali ya ce ya sauke shi ya sauke shi da tsohon ali ya zo yake bai sauka duk sojojinsa suka mara masa baya sai dina ali yake sai ya zo shi karfi da shi sojojin su muna tare da shi sai an yaki mutane ne masu tsananin sonsa da kaunansa da kuma yi masa da'a in ya yanka abu in ya jinda ya sanda a tsallakawa بل إن أهل الشام كانوا يحبونه حبا شديدا رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب a wallahu alaiha shi ma ya naɗa mu'amala a can sai dina usman maimaitawa ya kawai da ya zo tun da fi sai dina usman din da ya zo tare immediately bayan wa bayan aka umar to sai dina umar ya shi ya naɗa mu'amala a kan shi a sham din sai dina usman da so kawai shi tabbatar da shi ya yi da ya rishofi gwamnati ya canja gwamnoninsa ya san mu'awiya a yanda ya karar da shi dama kan sayidina umar ne ya nasa shi a wajen sayidina usman da ya zo kawai ya tabbatar da shi ya rika ci gaba ba kawai wa kullun ladhi fa'alahu usman duk abin da aka ce usman sayidina usman ya ya ya ya naka shi ya ba shi mukamin annahu abqahu usman ya sayidina usman ya karar da shi ne a shafin umar ya naɗa shi shi kuma ya tabbatar da shi ya ci kawai a gwamnatinsa a alaƙiƙar wilaya sai dai wanda ta wilaya tun ukura sai ya ƙara masa faɗin ƙasa sai dai ba waɗansu garuruwan da babu su da a ƙarƙashin shi a zamanin da su ina umar ya naɗa shi ya ƙara masa waɗansu ƙarƙashi a ƙarƙashin sa ba dukuwa abin da sai dina usman ya yi ce don ji matsayin mu'awiya na biyu kuma huwa katibun lil wahayi zamanin rasulillah kuma haka ba na mu'awiya yana cikin masu rubuta wahayin manzon Allah sai ta taro din manzon Allah masu rubuta wahayi yana daga cikin kitabun wahayi wahayin da abu manzon Allah ya ce ke ne su kake rubuta sai da na mu'awiya wa kana min khairil wulati yana da cikin mafificin shugabanni وقال النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة من صلى الله عليه وسلم يأتي خيار أئمتكم في ينشر تدينكم سنة من تحبونهم ويحبونكم سنة وأن كتير صوتوا ثم كتير صوتوا وتصلون عليهم تسمسوا الدعاء ويصلون عليكم كتير الدعاء كتير الدعاء وشراب أئمتكم بقي شر منكم سنة من تبغضونه وأنت كنت تعملكم يبغضونكم ثم سنة تعملكم وتلعنونهم كنت لأنتم ويلعنونكم ثم سنة لأنتم سنة ce mu ga su wa'in suke ce ka su ga yanzu eh sai su wuce ku ce barayi in su wuce ku ce margata ina ba ta an to tun da ka ga waɗannan mutanen suna tsananin sun mu'awiya ko mai tsananin gaske to babu shakka hadisi manzon Allah ne ya tabbata me ke siyayyun shugabannin ku da wanda kuke sai suke so tsananin sun su ga sayyidina Usman ya nuna lalle ki mai adalci ne mai gaskiya ne mai amana ne kuma muku addu'a shi ma yana muku wannan mu'awiyatu ka tabbas mu'ayyar mutum haka yake kamar yadda hadisi ya yi bayani sai Allah ta'ala inda Allah ubangiji ya yarda da shi dan Allah ake tsakirin manzan Allah da ya rayu tare da manzan Allah su ne masu rubuta shi wahayin da ke sauka manzan Allah wannan idan aka naɗa shi aka zaɓo shi da waye da ta jagoranci al'umma in ba irin shi ba shi ne farko kafin a wahayi shi ne ake dictation ya rubuta shi a tsoron Allah da adalcin magani ne ya kamata wannan ya zama tsonon bawa kullum yana jikin manzon Allah an saukar da wahayi shi ne manzon Allah zai wa dictation ya rubuta don Allah a cikin mutane su waye cancanta a tsinto a tsinto a ba su amana mutane irin su irin su wannan salama tabbas sayyidina Umar shi ya hankali shi ya fashi wannan ba tabbas shi kawai yayi mun ji wane ne mu'awiya da addini ne mu'awiya da mutane sa sun faɗa to ibris ke nan a takaitin takaita game da muhawiya da ake cikin an ba shi misali na biyu mutum abdullahi ibn sa'ad ibn abi tarhi ko ina yake a can da aka kwaje kan shi na abu sharri ne ok ok shi na yawa shi biyu a can كان من a رسول الله Sallallahu Alaihi عليه وسلم mutum yana da صحابة من الله صلى الله عليه وسلم sun ارتد عن tun zamanin manzon Allah ya yi rita zamanin manzo Allah ya yi ta ya bar addini kuma da zalika taba kofar da ya shiga dai musuluncin da ya tsuba ya bashi daga baya dai ya je ya ɗauki sosai ya natsu da shi sun mata ba ilallahi azza wa jalla sai ya fi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa raja'a ya dawo musamman da kansa yi bayi aljiya kalkalar duniya yin da manzo Allah ta tsaron baya an cewa yanzu ya tsanci da mutunci ya dawo ya fi فقال عثمان سيدنا عثمان او النبي يحكي سيدنا منظور الله سبحانه يا رسول الله بايعه ثم قال لك تركه بايع انسى فنحن مبايع انسى يا رسول الله فانه جاء تائبا يا زوني فيا توب يا قوم الله يا رسول الله فلم يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله بس مبايعه بقى سلم النبي الثانية والثالثة sai da Usman ya maimaita wa manzo Allah ji so biyu har uku kafin tubansa ya rasu ya tuba ya dawo sai wanda ya tuba shi bar abu kamar kamar bai da zunubi har yana maimaita manzo Allah har su da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dago fa baya uku. sai manzo Allah ya miƙa hannunsa sai ya masa mubaya yawa manzo Allah mubaya ya dora hannunsa akan manzo Allah ya masa mubaya farada amma kana a ya tuba ya dawo musulunci da ce ya arba abin da na ke kan na shirka wa taba ila Allah tabaraka wa ta'ala wa kana min khirati billah shi ma yana daga cikin jabbet mutane mafi alkhairi mafi daraja mafi fita wajen iya mulki wa huwa alladhi fataha ifriqiya shi ya jagoranci yakin afirka gaba ɗaya din ne ya yi konkar afirka ya shigar da musulunci kana zaha iyo a ruga abin da ya fadatar da wannan sahabin lam ya kadda wala ma yin kamo a da wanda an ɗaukar da ma'amar fashe wanda mutum ya fi shi a nuna da fin da ya aikata da za a zarge shi da shi bayan ya tsoba ya musulunta ya dawo cikin addinin musulunci da bakala haɗa ukala irza yana da cikin mazaje masu hankali da nutsuwa da hanji nesa cikin yana da cikin ta musulmai maya والفتوحات الكثيرة في إفريقيا يا سيدة عند أكي فتوح أفريقيا كلها كانت على يده تسلط ne. duk su ya kwance su radiyallahu anhu Allah ya yarda da mun ji na biyu matsayinsa na da irin wannan wani aibi ne a cikin da ya ce kirkiya duka ya kai musulunci da kace da wani bangare da kai maka ya zama suka ai dan shi ai dan jikin shi ne ثالث نقطة سعد بن العاص سعيد بن العاص كان من اختيار اصحاب رسول الله جنا دجك ما في في في صحاب ام الله صلى الله عليه وسلم قال الذهبي عنه لا عند امام الذهبي يحكي بن سعيد بن كان اميرا mutum ne wato shugaba ne wanda iya shugaba jagora ne shari'a mai daraja jawadan kuma ƙarfe ne mayaƙi mamduhan abin yabawa ne a bakin kowa duk wanda ta ambaci wannan Allah sai ta ji yabo daga bakin shi haliman mutum ne mai mai mai mai mai abin nan mai dogon hakuri wa kuma mutum ne kuma wanda kowa yake daraja shi ke girmama shi shi hazi mutum ne mai da daukan mataki wa aklin mutum ne mai hankali da kwakwalwa yus ya fi bil khilafat inda ma'aikata ya cancanci a ya zama kuma shugaba a ne rabi mutum da hudu da ake zaki sai dina osman ya na a abdullahi shi abdullahi mu'amir ibn abdullahi dan amiru dan kurzi sannan ita ta hajjila da kisra wa wannan shi ne babban kwamandan da ya gama da kasan Kisra. Kisra wa shugaban ina kenan kasabani ta gaba wa kurasan da kurasan irin su iran su ina ne jika Ban ta haddaula su fari idan usman ala yadihi duk fari farisawa nan ma malam iran suna karkashi duka shi ya yi kankari sun ke ke so. ta yaya za a su su so shi suna fada gane a zamanin sai duka osman duk shi ya gaba da daular farisa ya kankari ɗinta persian empire da fata tajistan tajistan sun wajen su afghanistan su abin azabistan su rasha su abin nan wa karman wa gairu ma min al-bilad duk shi ya yi commanding ya jagoranci buɗe waɗannan ƙasa. Kala an hujja haɗi ga cikin da imamu zahabi, imamu zahabi za a wani falisiya fi na siratu a shiru a alamin nubala. Tarihin manya-manyan mutane na musulunci, bala da musulunci da suka bada hikima. Yana nan mujallabi mujallabi, in kana so ka ga biography na mutum, ka san yadda wannan littafin ake zuwa. Duk ɗaliban hadisi suna da shi. Kina da shi a nan a ofis yanzu haka wanda ke sa ba shi aro ne kwasu tsakani na da cikin photocopy kawai ka gano suna ce kuma ka gano ka ce a kusa ko an sake ɗalibai suke sun tafi a cikin da aro su wallahi kana matsala inda lillahi menene ina jirgin mun sa wannan Allah wani ji mu dace yace imamu zahabi ce shi abdullahi bin amir bin kurzin na yake kanin kibari muluki arab da can kafin musuluntan shi yana daga cikin manya-manyan sarakunan larabawa shi mulkin nashi ma kawai ma a musulunci ba ne aka abin da abin da ya saba da shi ne matun kafin ma zuwa musulunci wasu yana daga cikin da jarumai mayaka na kabilun larabawa kafin zuwa musulunci ko mutum ne barde masu masu yawan cuta da alheri alheri mutum da ya saba mulki a cikin baya ma don a musulunci ta ba shi ne ne ne a wani abu kuma ya cancanta ya saba ne bayan cikin musulunci aka tsara ba shi in da yana a kafin musulunci shi sarki ne yana da daraja ana jima ma shi bayan musulunta kuma ai da musulunci ya tsara masa su daraja aka tsara ba shi kuma to me ai shi an ba shi kuma da wasu ai ɗan uwan shi ne ne ne ne ne ne suna fata an gane abinda ke take Najeriya ke da an zaɓo mutum mai amana an ne mai amana ba an zaɓe shi ya zaɓe ɓangaren shi ɓangaren shi a kuma ka zaɓe shi yau da aviation no su zau alusa no waɗanda su bai kafin misali wannan ɗinfa mai dubri ba ta gagare su domin abin nan ba ta gagare su matsala abin da ke shashi ƙasa wai shi in aka zaɓo shi daga ko'ina tu a yi wa aiki ne Ƙasar da gaba ɗaya kuwan za su aiki kasar to irin wannan abubuwa cikin tsira a cikin jama'a ba a taɓa samun ci gaba da kuma ba haka kake ba haka za ka tara sai abu da kake su kalli wani da wani da wani da wani ka haka idan ba masu cin amana ba ne masu kawo ci gaba masu kawo su yi kai Kuma muke muke so aiki nan bai ci kuma da tashi waje a cire shi ko ina yake wannan shi ne sai sa manzo Allah sallallahu alaihi Allah yana kare shugaba yana kare shi yana karfafa shi ko da kafiri ne idan yana da adalci Allah kuma yana cikin da shugaba idan yana zalunci da cin amana ya kifar da shi ko da musulmi ne da Allah ke kallo adalci da gaskiya da amana ko kai waye ne a cikin da ka ba za ka tafi ba ba za ka tafi ba duk yankan da aka yi zunubin nan da aka yi sai dai kai ka lalace ka zamo mushiriki amma shi yana da kalabin shi a kai ka zamo mushiriki can ka lalace ka rafi da Allah shi ne Allah ce shi sa shi can Allah ko la yazidan na katirun minhum ma unzila ilayka min yanan kusan Allah ce ko mutum da mu ba su ta ni'ima ta dalilin shi mutane da yawa su yi shirka su aika su tafi suna so su yi so so so su abin nan ke haisun tun Allah ya zaɓa ya dasa ka mutum ta dalili shi ya yi zama mushirki ya zama to shirka ya zama to amma mace ne wai an karo mata ko mijin ta je karo mata tana zaune da Allah lami lafiya wajen shekaru ashirin Na da umra ne da jiwa zai fara kuma shirka a wannan daimini ta shiga bokaye ka shiga ɗan kudu ka shiga kaza kaza sai ta a hana mijin ya kara fara kuma ita wasa bayan ta yi shirka ta fi da imani kuma ya sauke ka 2-0 da chelsea kusa ta zuwa ya kwanan da biyu na fata an gani to haka ake Allah ya mana da shi kai Allah ya jarrafi musu ya raba shi da imani hmm? alkharisu da ke na karshe shi gaban da za mu tafi da izinin Allah shine alwali bin uqba waye alwali bin uqba da sayyidina Usman yana da ya tada dujan da ya hana ta dama a wancan lokaci zukira inda sha'abi habib ibn maslamata wa jihadu an ambata wa sha'abi ana jira a gaban sha'abi sai aka ambata masa habibu dan masu da kuma irin jihadin da ya a rayuwarsa wa kana min futuhatihi da kiya tsaya kansa fa qala wa ma kana min futuhatihi fa qala shiri ya tsaya da garuruwan da ya bubbuɗe qala ta shi kan law adraktum alwalida wa ghazwahu wa imaratahu kace kai ai da kurdi da kurdi su balidu inna kan ukba da irin yaƙe-yaƙensa da shugabanci da kun ga abun mamaki wa kan bakiyar walidu bin ukbatu bin ukbata amiran alal kufa shi walidu dan ukbata ya rike eh, kufa kasar kufa a matsayin gwamna hamsa sinina na tsawon shekara biyar laisa ala baitihi babun buhu ya ake wa yukallimuhu wa kana an-nasu yuhibbunahu walakinnahum kofa kufati kama yuqal yake ya mulki kufa ya ce kufa na tsawon shekara biyar laisa ala baitihi babun babu wata kofa ah, daga cikin kofofin gidansa man yuriduhu ya aidu wa yukallimuhu ba ta duk wanda yake son ganin sa yi magana da shi sai ya zo wa kana nasu yuhibbuna mutane suna tsananin son sa amma wani kafin ya zama to shugaban kofa ko kafin ya zama to eh, gwamnan kofa din mutum ne wanda kofin gida idan shi abu buɗe ki ga kowa duk wanda ke so ya gan shi ya ya yi magana shi zai zo mutane suna tsananin nufin shi amma aka ce mutanen ko dai kamar yadda ka gama sai da suka yi da suka kushe suka nuna bai mutu amma a san su da wani duk mutumin da aka tura su bai mutu ba ne kawai duk mutumin da aka tura su bai mutu ba ina fata an gane wa kan mutima على الوليد بن عقبة أمراه فلان دا أبو دا أكل فكر دا أكل تاركي وحنا مسلم بشي الأول فقالوا فكي نقل فيه قول الله تبارك وتعالى أي أكد دليل شبيوان نحايا فتوقع يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتكم في نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم لازمين alal masuri min kutubi kutubi karan ayan da ita ce da ko wanda suka yi iman Allah in za a kuka idan mai laifi mai saba wa Allah ya zo muku idan da wani labari ka bayyano ku ji bincike ku kafin ku ɗauki mataki saboda kawai da jin labari ku faɗa wa mutane ku yi musu hukunci ba ta ko kawon da jahalatin lallai za ku waɗansu mutane ta hanyar jahilci na rashin bincike a ce su biyu na abubuwa na ku zo kuna tana dama idan abu ya bayyana sabanin haka in ji fasarar ayan dai suka ce ta dalilin shi ne ta sauka kamar ya ta dalilin shi ta sauka shi ne wannan abu da ya kalmar shi ke abu ne wanda ya shahara a cikin littattafan أن هذه الآية نزلت عندما أرسل النبي الوليد بن قطب شيء وند ما زال تسلم ينفو أمام نيسا يجي يقرقو زكاة ليجزي صدقات أهل المستلف مستلف يجي يقرقو زكاة daga ilun bani mustalik salman salatu hun qadmu lokacin da ya je in zai karɓo zakan sai ya ga da shugabansu da tsarkin garin da mutane da kawai sun ci sun masa su sun tabbatar masa kan su tare shi su girmama ɗan sakon manzon Allah abu ne a girmama da sarkin da fadawa da rundunarsa shi kuma da ya hange su sun taso masa fasa ya juya su sun nan za su gama da shi su ko sun fito ne don girmama ɗan sakon manzon Allah sallallahu فلما انطلق وجده قد عليه فخاف سيد شعوره ورجع الى النبي سيقول يقوم عظيم من الله وقال سيد ومن صلى انه تراه قتله ya rasu da lai na ji ba suka fito fa Allah wata za su kashe ni da sojoji da sarkin da ya ji za su kashe na a aguje da ya tsira da yau kada na kone shi a yanda ya gansu haka dai ya fahimci abu wani an shayi wa sahaban masu Allah haka shi kuma da ya zo ya ce ga abin da fa gabi da ya alaihi sai manzo Allah sallama ya kusa ta kai da gaske game da su sai ya aika zakin musulunci asadun ai saifin ko saifin min suyufi ne wa awon harkar Khalid bin Walid da ya ci Khalid bin Walid aiki ya zo saifin lahil masu suna na ikisha tabbafin Allah zararre shine Khalid Abdullahi kuma shine Hamza kuma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam da tabbut min amri sai manzo Allah dai kafin ya aika Khalid bin Walid sai ya tura shi a je a tabbatar bayan ya na rubuta Khalid ya jagorance za a yi gama da shi manzo Allah dai ya tura a je a yi bincike min al-amri amma sai manzon Allah sai da ayan ta sauka masa ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi ya asikum binabi a take aya ta sauka masa manzon Allah abinci ka dai kar ku ji kun kashe mutane ku zo kuna da kama a ji abinci ka dai sai manzon Allah ya san lalle ayan nan ta sauka a kan wannan kishu sai ya tuba ina fata an gane ko فلما تبين الامر قالوا ذلك الله صلى الله عليه وسلم ya tura a wata riwaya ma ce kafin ma annabi ya tura sai da su su kuma su ja tura ɗan sako zuwa ga manzon Allah su kuma ga su su da suka ga wanda ya koma a guje ya ci ya zo ya karɓi zakar sai suka ci kuma suka ɗauka wataƙila Allah ne wa manzon Allah wahayi cewa ya koma kar ma ya karɓa ne ba a ma yadda da musulunci su ba su kuma abin ya sanya su damuwa sai suka ci to lallai a tura su Kuma sun manzon Allah ta ce wanda su lalla eh, mun ga ɗan saƙonka mun fito mu karbe shi kaza kaza muka ga ya juya ya dawo muka ce to ko Allah ya masa wahayi ne kar ma a karɓi zakar namu ko ba ma shi da imani namu ba ne ya rasulullah ko ka damuwa kuma yanda irin communication da yake haifar da da zato zace zace ne suke haɗu ta ga irin wannan abun dole ne a kafta in ba a yi hankara falam ba ta hanyar amran kalu ya suka ce lam na hakil nukati mu wallahi ba mun fito ba ne duk mu ya yaji wa innama bisna bi sadaqatina lokacin mun fito da dukkan hakokin Allah da muka fita lamma tafakkara alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ga manzon Allah ya yi jinkiri bai turo mai karɓa ba lokacin su kuma sun tattaro sun fi shi gaba da za su ma kai wa manzon Allah ne saboda sun ga manzon Allah dan sako Allah an yi jinkiri akan lokacin da aka saba zuwa ana wannan shi ne na ɗaya ba wai shi ga a kusa cikin ko a wajen su wannan fasik ne ko ba mutumin da Allah maka kuɗi ga yanda aka wani Allah ma yake ya yafe mu da biyu zargin da ake kushe wannan ɗan a su da shi'a qalu kana yusalli al-fajr wa huwa sakran ba yana sallan asuba ya cikin maye cikin maye na jiya wa sallatu al-fajr arba'a raka'atin wata rana ya musu sallan alfijir raka a hudu maimakon biyu sun masallama ya sallame wa kom? in kara muku ne waɗansu raka'o'in fasalu nuna wuce suka ce mata an tal munzul ya fi biyaye sai kin ce ma kai ƙarin ma ma'ai kai ƙarin ma'ai wa yana ce in kara muku ne suka ce ayyukan ma'ai ثم ذهبوا إلى عثمان تتجاوز سيدنا عثمان واشتكوه كما تقوك فجلده عثمان حتى الخمر سيدنا عثمان يا متى بولالا دشن جيا وقال في صحيح مسلم أن عثمان جلده في حد الخمر سيدنا عثمان يا متى بولالا حتى شو النجيا بيدي ina fata an sani to za mu ta a nan da ina ji الإسلام وذاك تأمر